yau muna sha biyu yau muna sha biyu ga watan disamba watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya wanda ya zo daidai da sha tara ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida gama wannan masallaci masallacin al-mughira ibn رضي الله عنه كي وأن كيبس بس بسرات جدي ويسكتوا عندما قرأت للتاهم هنا كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لا شيخ مالم أبي بكر محمد بن إسحاق بن خويمة إمام إمام الأئمة رحمه الله تعالى إلى أنا في ذكرات من أجزاء متاشي الشافي إلى أحاديث أن حديث السورة حديث sura ko ko hadithu inna Allah khalaqa adama ala suratihi wannan akan wannan hadisi wannan karatun shine na uku yau za mu karasa abin da mal ibn khuzaima ya faɗa sannan mu shiga kamar game da alƙawalin da muka yi idan an ba yau mai ja malam mustafa dan uzuri ya same shi kun san halin rayuwa amma dai lafiya na khair ba ta matsala ta ba illa uzuri ya same shi tun wancan satin ya bani uzurin to kuma je kare da damin to shi kenan sai muka samu malam isa duk duka dai suna nurun ala nurin shi ma na ambata muku malam mustafa hafizan alqur'ani na shi ma malam isa haka yake shi ma hafizan alqur'ani na sannan kuma dan boko na dun ba mu da boko haram kowa haka ba dan boko na sura ne boko da arbiya gaba daya dama da hagu in Allah so shi da ci gaba da jamuna kamun kila uzurin da ko kuma ta'ayyukan da suka kita malam Mustafa a su dan yi sauki kuma dai yana da ɗan lalurori na ran juma'a to sai mu dauke mai juma'a sai ya ja sauran shi ko malam Isa in babu wata matsala sai ci gaba da jamuna na wannan ran insha Allah ta'ala kamar bismillah ina ga zamu tashi kala abubakrin ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو بكر فصورة آدم هي ستون ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها لا على ما توهم بعض من لم يتبحر العلم فظن أن, قول فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتى كما شبه الجهمية معقولهم بالموتى ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم صبح الله هذين القولين وقائلهما قال أبو بكر أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى يتشي فسورة آدم سورة آدم أول كم حديث النسمة يجباتها هي ستون ذراعا ذراعي في الجنة sai haka hadisin ya خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا هيك تقال kaga آدم ذراعي zira'i كام na التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زراء النفس التم وأن من صلى في الله بركامنا أن آدم عليه السلام خلق عليه آدم عليه السلام أهل الشيش أكم وأن ذراعي الستين la ala ma tawahama ba'd man lam yatabahhar al-ilm wannan hadisi ba yana akan sashin waɗanda ba su gulbanta cikin ilimi ba suka zato da tabahar tabahar min al-bahr waɗanda ba su gulbanta cikin ilimi ba suka rubu da cewa zanna an da kaula sai shi wannan sashin waɗanda ba su gulbanta cikin karatu ba sai ya zaci cewa zancen Allah da yake ala surati sai zaci cewa a alqur'ani sura Allah aka ne mallan ya siffanta da rashin da cikin karatu sifatan min sifati zatihi jalla wa'ala wannan cewa shi adamu an halitta shi ala suratihi sai ya zaci cewa surar Allah aka ne sifa daga cikin sifofin Allah sifa daga cikin sifofin zatin Allah aka ne wala yace jalla wa'ala Allah ya ɗaukaka وعلى كميان نيسا عن دجا أن يوصف بالموتى أتفن تاسد أبوبون هلكا كوكو أبوبون لباس داري والأبشار كوكو أقدر شدا بشر جمعنا أبشار جمعنا بشر أبشار متاني متاني متاني بشر jam'i na أبشار bashar jam'ul jam'i dama akwai cikin sannan shi jam'in kuma a sake mai jam' kamar muka ce al muka ce dubu daya idan muka ce ala an yi jam'in alfu idan muka ce ulufun an yi jam'in alafu. kuma dukansu sun zo a ce shaikhun a ce ashiya'un a ce shiyukun duk wannan kenan ta basha mutankani ya ce Allah ya ɗaukaka ya wuce a kamanta shi ko a kaddara shi ko a siffanta shi da wasu jimada su ne mautan abubuwan da masu da rai ko ku a kamanta shi da wasu mutantani Allah ya wuce qad nazzahu Allahu nafsa lambake sarki ya tsarkake kansa wa qaddasa kuma ya ku an sifatul makhluqin daga siffar abin halitta Allah ya wuce nan bai kamata a ce an siffarta Allah da wata sura wadda dan adam da ita ba malam sai na da ra'ayin kokarin yake kore cewa surati hi فقال الله ده كاين الشيء فرقك كاين عندي تشيوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير باب ولا أبو دكوان إلى أبونا شيء نكرة تدل على العموم باب ولا أبو وان كمال الله وهو السميع أما الشيء ميزيني البصير ميجنن wannan akwai annafi wal isbat laysa kamithlihi shay an yi nafiyu sannan wa sami'ul basir an yi isbatu to haka shine kaida take wajen asma wa sifat duk abinda Allah ya nafiyu kai ma kai nafiyu ka kore ma Allah shi abinda Allah ya isbati dinsa kai ma kai isbatin wannan ga ubangiji Allah madawakin sarki mana sai game da cewa wa huwa kama wasafa nafsa shi Allah yana nan kamar yadda ya siffata kai ne fi kitabi a cikin littafinsa wa ala ala lisani nabi akan harshen manzonsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana alqur'ani a cikin alkurani akwai sifofin mun Allah madaukakin sarki to Allah nan yana nan kan waɗannan sifofin nashi a cikin kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani annabi Muhammad ya karanta mana su la ka sifatil makhluqin ba kamar sifofin adan halitta ba min alhayawan wala min almautan daga cikin abubuwan da adda rai da kuma abubuwan da ba su da rai ina jin na fassara muku hayawan living things abubuwan da adda rai yawa mautan non living kamar suka cewa kama shabbahal jahamiyatu ba kamar yadda jahamiya suka siffanta ma'budahum abin bautar su bin mautan da abin da bai da rai ba saboda ni saboda sun kore ma Allah dukkan sifofi sun ce ai baya ji sun ce baya gani shi ce baya motsawa la yanzu ila sama'i duniya sun ce la yatakallamu sun ce ah, to in ka ko kore dan ai ka siffanta daga jama'a akwai farki tsakanin duci da mai wanga siffa babu wani bambanci yace to ba kamar jahamiya ba sannan wala kama shabbah al-ghaliya min ar-rawafidi ba kamar wanda waɗanda suka yi wuce gona da iri ba na ar-rawafidi shi'a rafida rawafid jam'ina na rafima rafida shine gangariyar suna shine sunan da ahlus sunna ka ka ba shi'a kuma shine suna eh, registered name suna yankake wajen ahlus sunna Tun eh, shi'a tana da harshen damu kalimar shi'a tana da tana da ma'ana biyu tana ɗauka alkhairi tana ɗaukar sharri wa inna min shi'atihi la ibrahim in sun kace shi'atu ali dan goyon ba alkashi na ce akwai alama mai ma'ana ko kuma ai wannan cewa yan goyon ba Ali ai kai ma dan goyon ba Ali ake ko ba haka ba tunda Ali sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam kama kana Uthman wa Umar wa Abubakar ai ba a bambanta da Abubakar da Umar da Uthman ba da Ali ba ban ta su wajen sahaba ba ba ban ta su wajen imani ba illa kai wajen rankin wajen tartibi na ɗaya kawai bambancin yanzu ko ba haka ba Ehe. saboda haka ce musu shi'a akwai wani nau'i na dan dan dan kawata abin kila fahimta amma da yake su ahlus sunna kullum mu'tadalaina suka samu su sunan da ya dace da su shi ne ne shi ne ar-rafida rafida kamar matsayin suna na firka da na kungiyar sai an ka faɗi ɗaiɗaikun su sai a ce ar rawafid su mutanen amma ar-rafida ita kungiyar ya ma'ana rafida ko rawafid daga rabbuna, kun san rabbu shine kakkaɗe abu ture abu fatali da abu sa kawa ka shure abu to a lokacin da aka tambaye su game da Abubakar as-Siddiq da Umar bin Khattab sun ka kafirta su suka fassaka su sai aka ce rafadu uma sun yi fatali sun yi waci sun hanka ya Abubakar da shi Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab fa summiyat rafida a lokaci guda dukkan ce ma dan shi'a rafida to ka ba shi na kwarai kana nuna abin da an rafida maki Abubakar maki Umar amma in kace ka ce mai shi'a to abin da shi'a shi yasa aka da ita masoyi ali ko ba haka ba eh eh shi'atu ali ya ce eh, shi'a da shi'atu ali na amma ce mai rafi da ka gani ai bai yadda ko suna ta musu duk da cewa misalul hali su rafi da ne duk da dai ba mu sa sunan kansu haka ba ala kulli halin ahli sunna suka ce ma shi'a rafi ba a fahimta sosai duk da cewa cikin shi'a din akwai firak akwai mataki-mataki nasu akwai goratu akwai kaza akwai kaza akwai zaidiya akwai ismailiya A da sauransu malamai sun kauna su ko sun kida sun kai saba'in da uku firak kananan kungiyoyi da manyan kungiyoyi suna na a cikin mukaddima da aka yi na sharhin a shafa bahawiya in kaddibe ta sun yi mukaddima kan kan firak guda uku firak jahmiya sannan firak na rafiba sannan firak na turkus sufiya waɗanda suka ka a talar suka kasa cewa rafi sun ka kashi da yawa to su da saboda dama addinin su in ma daga yahudanci ko kuma daga kiristanci ko kuma daga tsohon addinin babu Allah na tsohon addinin bauta mota farisanci na ainihi kafin ba manta ba eh, alaka ta akwai alaka sosai sosai da shi'anci da addinin majusu yan bauta mota kwasan haka na shi ya sami da yake mafi yawan yan shi'a ga salu trinity guda uku sun kaɗa shi'a ko dai ba yahudi ko kirista ko ba majusi to za ka samu kowace ɗaya daga cikin ɗabi'unsu ba ta hita daga cikin in ma ba can ba waccan ta in ba yahudanci ba ne to kiristanci na in ba kiristanci ba ne maguzanci na haka za ka samu a lokacin da dukkan da sun ɗauko musulunci sun apply ne sun yi wani da shi to ta kiyata wannan su sun ka faɗi haka nan kuma haka duniya ta shaide su to wajen bauta ma Allah ko ko wajen siffanta Allah sai suka ɗauko maguzanci suka ɗauko majusiya suka ɗauko addinin iraniyawa suka ɗauko addinin farisawa su ne iraniya ko nan na shabba Allah har duroyin ɗin Allah ana iya yi saboda ni saboda addinin su su wadancan suna da gumaka to kuma gumaka ana ganesu, su ana drawing din su to sai sa haka a lokacin da sun kaga kuma akwai bukata a canza salo a ga kahircin ya ta baro baro sai su kore Allah gaba daya su bi addinin ni su sore na Allah su bi addinin Yahudawa ko ba haka ba qaliyatul lahi maghluda dan su addinin Yahudawa rena Allah siffofin Allah aka anshi mai aba wani ko ba haka ba addinin kiristanci ran ma Allah ɗaukar wani wanda ba Allah ba a kai shi matsayin Allah su yi tarayya addinin maguzanci rashin sanin Allah ba ma san shi ba ba promotion an kai ma ba promotion din wani an kai cikin Allah ba shi ba a san shi ba to tunda ba a san shi ba lalabe za ai to komi ana aiki mai Allah a daidai wada hankalinka ko tunaninka ya sawara ma in ya sawara ma wannan haka Allah yake sai kai da ka ce haka Allah yake a haka nan to shi na malar ce to ba kama addinin jahamiya ba masu siffanta Allah da abubuwan da ba su da rai da bautan su waɗannan tunda sun shi Allah bai ji Allah bai gani Allah bai magana Allah bai boshi Allah bai tahowa Allah bai dariya Allah bai kaza kaga ai jamilu yace sanan ba addinin rawafid ba al-mulatu min ar-rawafid su ko mi su ko da suka sawwala suka yi tasawurin cewa ga da Allah yake hadda zana da rubuta shi hadda ya mai kulki wanda yake bugun mai mai azaba da eh, mai kaza da mai kaza eh, eh, yace shi wala wala kama shabbaha al-ghaliyatu min ar-rafid ba kamar yadda waɗanda suka wuce wuri ba ghaliya daga guluna suka wuce wuri suna na rawafidu inda sun ka siffanta ma'budahum a su bi bari adam to duka su ahlus sunna ba haka suke ba malai yace qabbaha Allahu hadha al-qawlayn Allah ka munana Allah kan na waɗanda kauli guda biyu kaulin daga kore ma Allah da sifofi ne a ce babu ma Allah ko a kamanta haida da jama'a wannan kauli na ɗaya da kuma kaulin da ka cewa ma ga wanda Allah yake ai wani ne Allah kan muna waɗanda kaulin lukka wa qa'ila kuma da duk fadin su da duk fadin su to yanzu malam ya ƙara banganu ne zai kara wata zai rufe da magana sai ka nuna wata kauna cewa Allah madaukakin sarki babu wani abu mai kama da shi babu wani abu da ya kama da shi shi bai kama da kowa ba babu abin da ya kama da shi duk da dai hadisai guda biyu da ya rushe muna da su hadisai na ko gudana mai hanya biyu hadisi na mai rauni kuma kwarai da gaske ta hanyar sanadi ne la yi wata jirgi amma dai abin da an kawo a ciki ne ko mu kama mun san su inganta hadisai ingantattu kuma na da hadisai ingantattu da sun ka inganta wannan ko ba haka ba in mun ka tashi su za mu kawo a bagirin su ba mu bukata zuwa mu kawo ga sanadi mu a ka'ida ta ta aqida mu fahimta حدثنا حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن قداش قال حدثنا أبو سعد الصاغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك فأنزل الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء وقال محمود بن خداج في حديثه فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا فيموت وليس شيء يموت إلا فيورث وإن الله لا يموت ولا يورث والباقي مثل لفظ احمد بن مليع سواء وانا حديثي من هيا ديو هيا تفرقوا عن صابوتا بدا احمد بن مليع هيا تفرقوا كنا هيا تجو عن صابوتا محمد بن خداد محمود بن خداد انك تشو احمد بن منيع ومحمود بن إيه، خداش يتشي دا احمد بن منيع دا محمود بن إيه، خداش سنبا ملاغاي qala dukan su su biyu suka faɗa suka ce حدثنا أبو سعد الشعراني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا إذا ما كان سند سند يعني روي قري da Ahmad ibn Maliya da Muhammad ibn Khidashin su masu hadda matsala ba dukan su malaman ibn Khuzaima ne kuma sun ketare tajawazan jawazan kansara sun tsallake diga su ba su da matsala amma matsala tana kan wa na farko abu sa'id as-saqali shi da matsala abu ɗin mun kadiba shi an kai baban Sari sunansa mahmud ibn Maifara, as-sanani as-saqali wannan da'ifun jiddan matrukun ah, malaman hadisi sun so kai kwarai da gaske hatta da imam al-bukhari mutawassitan ya ce mai matrukun yawwa imamu imamu bukhari mun san cikin mutawassita ko mu'tadilai ba suna zabawa ba ba kuma yan kasa a kauro ba mutawassita ce ruku kaga saboda haka abu su ga sagani ga matsala sannan malami ne wa malami ne ka da haddathana abu ja'far ar-razi yace abu ja'far ar-razi ya ba mu labari shi ma wannan malami ne ne malamin wa malamin abu sa'id as-sagani wancan mataruku to ma malamin shi ma ba'ifun nan shi malami shi rawi an sharhihi shi a tilmin din da'ifun jiddan matarukun sannan malamin sa Abu Ja'far al-Razi shi ma da'ifun na wasu ma sun ce mai mutaribun wasu sun kai da cewa da'ifun shi matarukun shi ma bancin da'ifun na to kuma sun sun bashi wata wani wani wani aibi na biyu sun ce hadisi ne da'ifi ne musamman in ya ruwaito ga Rabi'u ibn Anas musamman haka za a gani a cikin ni a cikin in ana magana da tausiki nashi ko dalili nashi ana magana a raura nashi ko a inganta shi to sai mu diba anan nan gawayar wato ga mutumin da an kace musamman in shina an fahimta an rabi'a ibn anas kaga hadisin dai duk ya samu matsala eh eh a kula sosai mai matsala ta farko abu sa'ad as-saghani matarukun na biyu abu ja'far ar-razi da'ifun jiddan كما خصوصا إذا روى عن الربيع بن أنس هذا حديث من حيث السند حديث يا لالاتي أنا عبد العالية عن أبي بن كعب عن المشركين المشركين قالوا سنت يا رسول الله amma hadisin da za ku same cikin littattafan na tafsiri da yawa musamman an ka zo don tafsir kul huwallahu ahad za ku samu mahiya sun ambata haka nan ko cikin tafsiri ko cikin asbabun nuzul akwai lubabun nukuli fi asbabin nuzuli na imamu sayuti sannan akwai asbabun nuzul na imamu al-wahidi sannan akwai asbabun nuzuli da yawa in sun ka zo kan wannan ayar kul huwallahu ahad sai su ce sanadiyar saukatta wannan hadisi menene wai annal mushrikina mushrikai qalu ya rasulillah sun ce man manzo sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbaka unsub lana rabbaka ba mu tarihin kaka da kakanni na ubangijinka nasabu kenan anan ehen shin wa a ubangijin naka waɗa muna shi wane na dan wane jikan wane kama kunnun wane a tsaya nasabu muka son muje nasabu ina da an san nasabu kan kuwa tar kalmar ta larabci unsur jingira ko danganta hmm, wanda ga nasabu na nasaba ko zan karatun da na musamman a san kowa a san ubani a san kakare to fada muna ubangijin da kaka bota ma da wacin zuriya kuma ya fito fa anzalallahu azza wa jalla ya Allah sarki saukar da ayat قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد shi Allah kaga bai da bai da dangantaka da kowa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kace musu haka to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan aya ko ku wannan sura ta sauka kala sai annabi ya kara musu da cewa wa lam yakul lahu shabihun wala idlun wa laysa kamithlihi shay bai da shabihu abokin mai kama da shi bai da idilu takwara an san idilu takwaranka sannan bai da walai sakamifin ishayi babu wani abu tamka da Allah dama haka hadisi da ike yake to da kaji dadi ne sai ya lalace ma ta hanyar sanadi gashi ya lalace sannan ta hanyar matani ya lalace saboda wadanda bayyawa annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda manganu haka take ba lai zai kullum lahu haka take amma wala'id haka take sannan walaita kamili shi haka take amma abin da yasa bai yi annabi wanda haka ba kun wallahi duk kun wallahi ta tara su ta tara shi a kalmomin da an kai wani kun wallahi ta kunshi wadanda sannan kuma duk cikin hadisai ingantattu babu inda Allah ya manzo sallah sai kore ma Allah shabihu kalimar shabihu wajen tauhidi ba ta shiga a fahimta sosai malama aqida sun ka kawo wannan kalimar da ka shiga wajen tauhidi yana son a kore ma Allah mai kama ko wani abu masil aka cewa ko misil ko masil ba sani ko mun gani. don ta fi ta kawo ma'anar da aka so a kawo amma shabihu ta yi gajeruwa ba ta cika ma'anar kuma in ka bi shabihu ta ka'idar larabci za ka samu takin saka in ka kore shabihu sai dai a kore ta ta hanyar istilahi amma ba ta koruwa ta hanyar lokacin. lokacin don Allahu sami'u wa anta sami'u an samu shabaha ta hanyar suna ita aka ce mushabaha amma jin ka irin jin Allah basirun wa anta basirun ganin ka irin ganin Allah akwai mushabaha amma sai a ce babu mu matsala ina fanta ku fahimci ba ka'ida yawa shissa shabihu ba amfani da ita cikin aqida aka sani? hatta da Rasaimin Muhammad bin Salih Rasaimin yayi ba da hankuri da kalmomin da ya amfani cikin tauhidi aqida daga cikin kalmomin kalimar shabihu yace ya yi waɗannan kalmomi lokacin da bai gano ba amma da ya gano sai yace duk inda kalimar da ya kore mu Allah shafi ko wani abu a gyara a mai da ita masilu ko misilu ko masilu ta hi ba da cikakken ma'ana da aka so a basu ba kila fahimci wannan sosai qul huwa Allahu ahad isbat Allahu samad isbat cikin aya lam yalid wa lam yulad nafyun ولم يكن له كفوا أحد نفي ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات سنة كن الله تكرنت كلا فهمت فيزن أوجد نفي إيجاز أكي إيجاز أكي أما أوجد إثباتي idinaji akai yawaita kalmomi akai wannan da ina jin zamu fasara kul wallahi ahad saboda akida ta kuma za ta zo gaba insha Allah saboda karatun wanda muke sa gaba kada ta jaye muna hankali insha Allah ta'ala qala mahmud ibn khidash in kuka ji ba mun ce hanya ko hadisin hanya biyu gari can farko ce haddathana ahmad ibn mani' dai kenan sannan ya cewa wa mahmud ibn khidash to sai kawo hadisin to wannan hadisin da ya kawo na ruwaya ahmad ibn mani' ta to ɗayan malamin nashi shi ko ya yace kala mahmud ibn khidash fi hadisihi amma mahmud ibn khidash abin da yace cikin hadisi ne da ya bani ni cewa ya fasamadu allazi lam yalid wa lam yulad wanda as-samadu shine allazi lam yalid wa lam yulad shi as-samadu li'annahu laysa shay'un yulad abin da yasa an ka ma Allah lam yalid wa lam yulad saboda babu wani abu da za a haifa in dai haifa dai za a yi illa sai ya mutu dole sai ya mutu dama ko ko ga magana da ce akwai ne komi yayin yayi harko sai ya yi ƙarshe to duk wanda haihuwa ta hanka sai ya mutu walaisa sha'un ya mutu to babu wani abu wanda kuma mutuwa zai yi illa su sai an gare ko zai ban wani baya gare to ka kuma ko bayyuwa Allah ya tsaye ba wasu baya gare to wa inna Allah la mutu wa la su Allah ba ba ya mutuwa sannan kuma bai ta ba wasu na baya gare su gare wal baqi to wannan shi akalmomin a cikin hadisin Mahmud ibn Khidai ibn Khidashin wanda ya wanda su amma wal baqi sauran hadisin to misal lafi ahmad ibn mani' sawa ba su da bambanci kamar wancan amma na an ka samu farki an gani hadisin da ya hanya guda ta duru babena shi sa kakka fassara as-samad da cewa alladhi lam yalid wa lam yulad an fahimta ba fassar ba as-samad daban alladhi lam yalid wa lam yulad daban abinda suka tabbatarwa daban as-samadu abinda ka tabbatarwa duk duniya ka shayi kaɗan duk halitta gaba ɗaya duniyar da ko ina mabukata na zuwa ga Allah shi asabar ka nuna amma lam yalid duwa lam yulad shi ko Allah abinda take nuna Allah shi bai bukata ga kowa kaga akwai bambanci as-samadu dole tuddu duk halittu tana bukata ga Allah amma lam yalid duwa lam yulad shi ko Allah bai bukata ni kaga in kace to ma'anar samadu shine ne yalid wa lam yulad to ka ce Allah bai bukata komai sai baka tabbatar amma baka tabbatar muna da cewa komai bukaci na ga Allah ba ka kare ki fassara a kula sosai wannan dai shi a karshen bayanin da malam yayi na game da wannan hadisi inda haukarin ya fassara inna Allah khalaqa adama ala suratihi akan fassara daga ɗaya daga cikin fassarori guda uku na cewa Allah da sarki ya halitta Adam akan surat shi wancan wanda an kashi kakka buge shi ko kakka zage shi saboda haka kaga in ka zage huska ce ko ka buge huska ce to ka buge huskat annabi adam ka ba haka nan ko tunda da huskar shi wanda za ka buga a huskat ko ku shi wanda za ka zage kare da huska tai da huska adamu duk gudana to haka ya kokarin mai da hadisin Allah ya saka masa da alkhairi amma kamar da sha faɗi shi ita akida ba ta kowa ba ba ta wani mutum na mujarrabi ga shi ba da an ce sai a ce saman wa da'atan hmm nan tana nan wa da take tun asali shine abin da Allah madaukakin sarki ya siffarta kai ne ko ambaci kai ne in suna ne a cikin alkur'ani ko ko manzon Allah ya kira Allah da wannan sunan ko ya siffanta Allah da wannan siffat baya haka ko Abubakar As-Siddiq afdalul afdalus sahaba bai iya creation ya samu Allah suna ko ya samu wata Allah wata siffa wata bace to wata gabakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fahimci wannan sannan idan manzo sallallahu alaihi ya tabbatar da abu siffa ko suna to dole a bar ta haka babu wani wanda zai malkasa ta ko ya sa ta yi kwana zuwa ga wani abu in dai kai kana tsoron ka siffanta Allah da wani abu na nakasa to ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hika tsoron Allah kuma ya ka sanewa Allah ko ba haka ba to ta yaya shi ya faɗi abu amma wai kai kana shakku ko kuwa ka kana ganin a ah, bai dace a ce ma Allah haka ba to annabi na ba in ko Allah faɗi haka na ya za a shi Allah da kai ne ya ambata ba kai ne abu ka ce a'a Allah bai dace ka kira kan ka nan ba hanya babu ne babu kafirci shi kenan ba ma ne hankali ba kafirci na ciki ko ba haka ba to shi yasa malama ahlus sunna ba su dage kafa ga duk wani wanda ya canza ko ya zauke mu ga tafarki wanda akida ta ahlus sunna a fatta kan qur'ani da hadisi ba su sassafta mai ba aqida ba fa abin abu na cewa abu kowa da ra'ayi ne wannan ba a yi a ra'ayin ara'in da ba irin wasu yan propaganda da wasu makiya aqida kai waya a wai ka yadda da kowa ne da ra'ayi ne ka ka faɗi naka shi ma faɗi nashi kakka soki nashi kakka ya soki naka an ga ki da ahlus sunna bi ba ki da ahlus sunna bace a shi ke na wai ko ga ma ya wada abin da ya kaso ba a suka sannan hatta da ko malamai suna haka da ko da cikin rubuce-rubuce da cikin wasu bayanai a'a wai dole sai ka rubuta kaunin kowa ko daidai ko kure sannan daga baya wai ka kawo naka kauni wanda waka irin wani abu an ga kafirci na za ka kawo in ka ce ka rubuta kaunin kowa to babu abin da ba faɗa ba ko mi an faɗa ko mi an faɗan ma Allah na kware da wanda ba na kwaran ba to an ce kuma sai ka kawo shi kuma ka kiran ra'ayin kowa ana bashi amma kai ka ce ga naka ra'ayi kalki shi ko wani gobe zai adana shi jibi bai zo a nashi ara un muta'addida da Allah madaukin sarki aqida ba ta karba haka nan gaskiya guda ta duk wani aka kokarin ayi magana hadin kai ayi magana a daidaitu ayi magana kaza kaza babu hadin kai babu daidaitu sai an koma ga wannan gurbin na gaskiya guda ina fatan mu gane shi yasa an suna ba su tage ma kowa kafa duk wanda ya ta kowa shi duk wanda ya taka za su takai ga wannan an fahimci wannan to shi yasa kan fassara wanga hadisi inna allaha khalaqa adama ala suratihi malamai ba su batta haka nan ba kamu ibnu khuzaimah an yarke mat bai ibnu khuzaimah an yarke mat kamu ibnu khuzaimah su imamu ahmad su ishaq ibn rahawai sun yarke mat kamu wai sannan da zai faɗi tashi bayanin su ibnu taymiya ibnu qayyim al-jawziyya da duk malamai tun sannan ila yawmin hada sai sun faɗi abin da ya dace ko ku daidai game da wannan hadisi kuma tun da ibn Khuzaima a matsayi ne na ahlus sunna a matsayi ne wani kimshike daga cikin manyan manyan malamai ba wanda haka muzguna mana ko hakuri daga ahlus sunna ba amma dai kuma baka ce ma'asumi tun da ya hada cikin wannan tarrakin dole awa mutane ta hadiri game da shi to shi an harin muka dauko cewa bari mu dan karanta wannan abin akwai raddi biyu biyu zuwa uku masu kyau sosai kwarai da gaske raddi na farko raddi shekul islam ibn taymiya raddi na wanda ya cikin peji ta sama talatin zuwa arba'in peji kan mai kan wani hadisi kawai inna allah khalaqa adama ala suratihi ya yi raddi sosai game da kan raddi na biyu mai kyau shi ma na hamad al-ansari shi ma ya raddi wannan kuma dukkan su akwai hamad al-ansari kamar da shi ne wanda ya tashi kun ibana wannan raddi ya shi a cikin da taliki ko tahkikin da ya yayi na sunan dare kutuni ya kawo kan hadisin ya tsaya ya magana mai doguwa game da haka amma shi ko shekul islam ya magana a cikin wurare da dama wanda suka hada fatawa shekul islam ibn taymiya sun kawo ta a cikin a jeren gefa tawoyi ne amma mun zaɓi wannan shi ko ambaci wannan wanda dan uwa malam shi ya kawo muna ko ku yawo muna photocopy ne a asali saboda saboda shi ya yi kokari ya tara ra'ayin kowa ya ɗauko na waɗanda sun ka gabaci ibn Khuzaima da na ibn Khuzaima sannan da nawa sannan da waɗanda suka zo bayan ibn Khuzaima ya ya kakkasa su gida hudu akan kauli hudu sannan ya kawo hujjoji da dalilai masu tace muna wanne ne kauli a daidai ina ba mu gani ya muna aiki ne da sauran ayyuka inda mun ɗauki wancan wancan kusan kowane aiki na shi na shekul islami fahimta ce da yawa hadisin da ra'ayi ne game da fasarorin da dalilai ne nashi na na kashi amma lansari nashi na na kashi amma wannan ya kokari ya haɗu na kowa karshe kuma sai fi mataki na ilimi ya tabbatar da abin da ya gani shi tabbatacce ya kore abin da ya gani shi bai tabbata ba saboda haka shi za mu karanta insha Allah idan munasaba ta ba su a wata rana sai mu yi photocopy sauran waɗancan na ibn taymiya da waɗancan sai a raba mutane gwargwado sai abu ya zan hannun mutane aqida ita ce a abin kulawa ko da yaushe saboda kaɗan aqida ta samu girgizawa to duk abin kana rubucewa gaba ɗaya kana rasa komi za ka tashi kwambar duk shagalin kafa ibada ya zama aqida ta tabbata kana ima kana kana da imani ka musulmi amma duk abin da kai inda aqida ka tawar gaje to ya zama haba'an mansura kamar kurata babu wani abin kulawa game da shi condition na farko kamu a saurin ayyukan ka shine zan aqida don Allah bai karɓa aiki ga kafiri ko mushriki shi yasa mu gyara aqida shine tuba da farko shi yasa abu kaɗan yadda da aqida ko ba a shiru game da shi Allah ya samu gani idan muka diba dai a sunan kwaba ɗin ko ko sunan littafin ahadithul aqida المتوهم إشكالها fi sahihaini hadisan aqida la aqida na kawai ya tashi amma ko cikin ko hadisan al-mutawahham ishkaluha waɗanda rikicinsu a shiga duhu an gane sun kawo shiga duhu almutawahamu wanda aka zaton ko aka rudu da iskala suna da iskali tawahumu ka zaci abu ba yake ba shi a akwai fahamu akwai tawahhum daga wahamu wahamu shi ne kamar babin da malamai suka ce ma ko da hausa ce zaɓin tumun dare ga daidai ka zaɓi wanda ba daidai ba cikin biyu a baka zaɓin guda to madadin ka zaɓo daidai sai ka zaɓa mara mara kyau sai a ce tawahama in a fahimta ta sai a ce tawahama amma da daidai ka zaɓo sai a ce fahimal mas'alata in baka zaɓo ne sai a ce tawahama ya zaɓo abin da ba daidai ba zaton cewa shi a daidai to hadisa aqida babu mai iskari ko ko babu mushkila ko ko babu mai wata matsala amma ne amma a yayin da wasu na ganin cewa wasu hadisai wai mushkila suna da mushkila kaga sulba ita akwai mushkila ko to suna malam ya tace saboda ne saboda a hidda waɗannan matsalolin a nuna ma cewa ba su wata mushkila kuma na kadai kenan na biyu na biyu fi sahihaini hadisan zai take ta su da sun kai to bukhari da muslim bukhari da muslim kan jam'an wa dirasatan a tattaro ma da su sannan a yi ma nazarin su jam'an wa dirasatan muka diba hadiba fedi al-mabhasul awwal mabhati na farko khalaqa Allah Adam ala suratihi wa fihi arba'atu maqal akwai chapter hudu cikin wannan abuwa hudu zamu karanta karkashin wannan hadisi al-matlab al kusan chapter ta farko shine siyaqul hadith bar a kawo ma kashin bakin hadisi siya hadisi al-mutawahham wanda aka zaton sun samu iskali wa bayanu wajhul iskal sannan ai ma bayani ina wuri iskalin din yake na farko kenan ina fata ana sai a saurara mutanen waje al masalabu thani na biyu kuma aqwal ahli al ilmi fi hada al iskal ne maganganun malamai a wannan wurin a wannan wurin da hadda mushkila al masalabu thalisu abu na uku shine at tarjih rinja da kauli madadici sannan al rabi'u na hudu fi bayani ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayatihim Allah fi suratin ghayra suratihi allati ya'rifunaha can wannan hadisin alkiyama ne ba cikin wanga hadisi amma za a kawo shi saboda an bace sura a ciki to yanzu za mu tashi al-matalabul awwal yanzu malam zai ja muna a saurara a ga hadisin karbatullahu karanta hadisin da suratuhu ya fito muka kula suratuhu قال المعلم المطلب الأول سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته ولو طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته رواه مسلم wannan hadisai guda biyu suna kai ta maimaituwa da hanyoyi da dama amma dai su an mujarradin hadisan guda biyu duk da sun zo wasu ruwayi da dama kaza da kaza da kaza amma dai suna kuma alhamdulillah mun karanta su a cikin kitabut tauhidi na kina kuzaima illa dai a gurguje za mu ci daga Abu Hurairah radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace خلق الله خلق الله آدم على صورته الله يعلمك أن النبي آدم أكثر صورته ونبو ستون ذراعا أو أن تشير أن النبي آدم ذراعا ستين فلما خلق الله جمع لك الساعة قال الله يكشي مع آدم يتحب يا آدم قتكي فسلم على أولادك كي سلم أكم ودن كم أكم ودن كم سوى ودن سوى عليني نفر من الملائكة نفر من الملائكة جلوس wasu ayayina na mala'iku suna zazzaune kai kai mu sallama fastami in ka je kai sallama ka saurara ma yuhayyunaka abinda za su gaishe ka da shi to in sun kai ma abinda ka faɗa musu sannan sun kamai sama? to fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika shi a gaisuwarka kuma shi a gaisuwar zuriyarka ga mu gaisuwa mu ta asali ta tun daga mala'iku tun samaniya Allah mu ke sarki a kurban dinta shi yasa mu zo sallah sallah ka cewa yahuda ba su taba yi muku hasada ba kamar da suka yi muku hasada ga abubuwan nan guda biyu sallama da cewa amin wajen karshen fatiha suna cin takaici haka saboda kun mai kun kwashe komi waɗanga to gashi nan faqala sai shi adamu da ya sai ya ce ma mala'ikun assalamu alaikum فقالوا سسوك شمسا السلام عليك ورحمة الله فزادوه سسوك كارا مسا ورحمة الله منغني فكل من يدخل الجنة إن كتي ناك سامو بركاته مكي موكو أنا دي مولا كارو وننكو أنا بيزود وانا زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكل من يدخل الجنة دوان زي شجاع الجنة على سورة آدم زي شجاع كان سورة آدم ستون ذراعا Hmm, Allah ka samu aljanna fa lam yazal al khalqu halittu ba su kushe ba tun sadda an kalici annabi adamu to annabi adamu da iya ne da jikoki ne da kamaku ne da tankada haƙi daga sunan ƙasa ba su kushe ba yankusu shina suna raguwa raguwa kai ba karuwa ba ba'adu daga baya ba'adu da don masa kawai wa bi ala saboda mi saboda ba kamu za ku ilai ba ba a ce da wani abu ba ba'adu daga baya hatta al'ana har yanzu in ji annabi حسد ديكا قالت يتشي رغو عصر هين متفق عليه غا تخليل دينا كسا من باتور كوبا سيمون كارن تابا كديبا سيأكوما سنتين بخاري كديبو وعنه دا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاف إذا أنت ينكو زي فدا أبو تنسى يعي بقاء انفقا توفى ليجتني دي الوجهة كي يبدو خسكا كي فإن الله خلق آدم على صورته الله خلق آدم أكن صورتي شيئا ما كان رواه مسلم شيئا إنا في هذا السنجاجو إنا ولن إشكالي إنا ولن دوري كي يكي بيان بيان إشكال استشكل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته حيث فهموا أن القول بإعداد بإعادة الضمير على الله تعالى في هذا الحديث يلزم منه التشبيه تشبيه سورة آه سورة آدم بسورة الله تعالى ولذلك اختلفوا في متعلق الضمير على أقوال يأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى بيان وجه الإشكال إلى وجه التشبيه إلى مسألة ولا مسألة إسماعيل ما في مسألة استشكل الكلام استشكل بعض أهل العلم sashin masu ilimi sun ga rikicewa al'amari ustushkila wasu kalmomi da aka rika sun mulmi da kuli ustushkila ustushkila surra da dai sauransu to sun ga karnaki sun ga ɗaurewa kwakwalwa ko fahimta su ta kasa ta zarta wurin ga gyara wurin ina wurin zancen wurin zancen manzo sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu adama ala suratihi to cikin hadisin dunna adda matsala su gare su haifu fahimu abin da saboda sun fahimci annal qawli fadin cewa damiri ala Allah ta'ala damiri ya koma ga Allah inna Allah khalaqa adama ala suratihi ake damiri wani kenan kace Allah fi hadal hadisi ga wanga hadisi sun ga yadda zai zan tilas zai min tilas daga cikin wannan hadisi za a samu Allah ko ai tamthilin Allah dole akwai tashbihi nan ko an kamanta Allah da suran Adam sai an ka wasara haka wai tashi aka samu tashbihu surati Adama bi surati Allah ta'ala an kamanta surar annabi Adam alaihi salam da surar Allah barkin sarki haka sun kaga matsalar ta hito walidhalika to don haka don su kauce matsalar ikhtalafu sai an ka samu sabani sun kai sabani fi muta'alliqid damir دمير هنا راتي جوا جوا يكراتي هنا يا راتي جا الله كوجا آدم كوجا المدعو وكيف ماري الله أقوال يأتي ببيان مع قريبا إن شاء الله أكمل أن تتكا ولا بكوكو جا بيان ينزل من زمان الله أسمي المطلب الثاني المطلب الثاني أقوال أهل العلم في هذا الإشكال اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحديث وما في معناه وعلى أي شيء يعول الضمير في قوله خلق الله آدم على صورته وجملة الخلاف يعود إلى أربعة أقوال وهي كالتالي هي كالتالي ما المطلب الثاني قبع تجيو أقوال أهل العلم قامن تكم ما سئلني في هذا الإشكال قولنا على نوريكي اختلف أهل العلم ما سئلني سلسة مصابان رحمهم الله تعالى Allah ya cikin su gaba daya fi hadal hadith a cikin wannan hadisi wa ma fi ma'ana da hadisin duk da mai irin wannan ma'anar sun yi sabani sabanin wa ala ayi shan ya'udu damir akan wa damirin zai koma fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fadar manzo sallallahu alaihi da yake cewa khalaqallahu adama ala suratin akan wa zai koma wa jumlatul khilaf to Sabani in muka tattara ma shi jimilla dai يعود إلى أربعة أقوال لكما كوني kauli كوني na kauli hudu an الدليل كما haka game da dalili gaba kuma hiya kattani ga sunan القول الأول أن الضمير في قوله على صورته عائد على غير الله تعالى ففي حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يعود إلى المضروب قال الحافظ بن حجر واختلف في الضمير على من يعود فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها ولعل مراد الحافظ رحمه الله تعالى بقوله فالأكثر أي أكثر أهل التأويل كابن حبان والبيهقي والقاضي إياه والقرطبي وغيرهم قال ابن حبان رحمه الله تعالى تعليقا على حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يريد صورة المضروب لأن لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضرب وجها خلق الله آدم على صورته القول الأول زكي نفرقه أن الضمير ضمير نفس صورته في قولي على صورته فكر ما الله نفسي على صورته دليل إن قول نفرقه سنشي أعيد على غير الله تعالى ضمير نزيب كما بعد الله وأما to in ba ga Allah zai koma ba to abu biyu a gaba wanda ba Allah ba cikin hadisin akwai almadarubu idza da qatala akwai sannan akwai adama dukkan biyu da gairullahi ko to wannan ciki sai suka ce to fafi a hadithin idza qatala ahadukum akhahu falyajtahid alwajha fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi a wannan hadisi ya'udu ila al-madruri shi dalilin yana kuma ga wanda za a buga idan sai ku zai faɗa da wani to in ya tashi bugu ne kai ya bugi fuska saboda Allah ya halicci Adamu akan sura kai shi mutumin da za ka buga kauli na farko kenan to wasu wa sun ka faɗi wannan qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani bai bulughul maram yace wa surifa malaman sun yi sabani shi bali ga bamiri dinnan alaman yahudu gaba zai koma fal aksar na ibn hajar yana kawo kulluka wani eh fal aksar yace mafi yawan malamai sun tafi ala annahu akan cewa shi wannan zamiri ya'udu ala al-mabrub yana kuma ga wanda an ka a kula sosai lima taqaddama min al-amri bi ikrami wajhi saboda muna kula da haka saboda magana da ta gabata na an ce a girma muska sai ka abu ga muska saboda Allah ya halicci Adamu akan sura ta yi cidin wannan wanda aka cika bu muska walau la anna al-murada at-ta'lil lidhalika ba domin manwa ana so a kawo illar rashin bugun ba lam yakun li hadhihi al-jumla irtibatun bima qablaha da za a ce wannan jumla ba ta da alaka da abin da ya gabata inda ba shi madaruri aka miji ba an ka ce idan za ka bugi mutum ko za ka kai wada da mutum kar ka bugi fuska tai saboda Allah ya halicci Adamu akan sura tai a ce to wai da nan ba nashi ba bai da alaka bai da alaka jumlolin biyu daban-daban na kenan amma in muna son mu nuna jumlolin biyu gudana to idan za ka bugi misali bari mu kaddara suna idan za ka bugi zaidu to kanka mu ji fuskar zaidu don Allah kuwacin sarki ya halicci Adamu akan fuskar zaidu kaga sannan aka cewa abin ya zan guda kuma jumla guda ta dama ko ta hanyar arabiya haka ka cewa abin yi. kai ta bana ya ko ibn hajar ya kai ko a kula wata kalima da yan wani ta yi mai gyara akida kai. kuma ilimi kuma aka yi da ya faɗi sai an ja mata layi farkon magana ce cewa yi fal a akasau dukiya ya wasu ma fi bani fi bani da alaman ya uce ce fal aka sau in kwace aka sau ai sai hankali ka kwanta ka yi aromat sai ka kwashe shi ne aka sau ko ka san ka samu aka sau abinda suka ce mu jumhuru jumhuru ko to don a gyara ka fahimci inda karatun yake sai ce wala Allah muranan hafiz kamar da Allah abinda malam kamili shi a hadu ibn hajar Allah ta'ala bi kauli fal akasaru da yace al akasaru ai abinda kan akasaru a hadu tawili mahiyan masu tawili ɗan tawili ne kan su masu tawili haka kisa ko littafi sai ka karanta da masu shi ka fahimci abin yan tawili to mafi yawan masu tawili to sun su haka hada wanga ra'ayi kamar wa aka rabata Allah kabna hibbana mutawilun na ga aqida والبيهقي شنا تاويل والقاضي عياد شنا تاويل والقفض شنا تاويل wadanda ahalul tawil aka ce cikin babin aqida akwai harka hadisi akwai harka aqida ko an fahimta kuma dama muhaddisuna sune masu عقيدة kwarai Kamar akwai wasu da ana ganin wajen harkokin hadisi suna cin karo da mas'ala ta aqida sai su tsoron ta bata illa su sahaha hadithu sallai hukumar lokacin su ta tilasta musu su faɗi ni a fahimta su game da hadisin to sai su faɗi to daga cikin su an cinci wasu daga cikin malamu hadisi sun yi tawi daga cikin su ibn Hibban na ciki daga cikin su al-Baihaqi na ciki daga cikin su al-Qadi Iyad na ciki daga cikin su Qurtubi na ciki daga cikin su Imam an-Nawawi na ciki Imam an-Nawawi wannan na ciki an fahimta suna tawi ga wasu sifofi waɗanda suka je abin na alƙawari kai sosai a kula sosai ahmad tawili wata in in gitto ma yayi da guda ta yi tawili to ba a saka ahmad tawili amma in ka san daidai da suka dabi'a kata kana yawan tawili to sai a saka sai ahmad tawili don za ku gane haka nan ibn kuzaima a cikin nan yayi tawili ko ko ba ra'ayi na wannan ba kuma ga tawili na amma malamai ba su sa shi ahmad ba ina sun kasa shi bari mu ji kawai kaɗan gaba ka bari ba ka ɗaya daga cikin zancen yan ne daga ga hadisi yan tawili na kuma amma musulmi na masu da kwarai sai garan sun ka samu matsalar tawili daga cikin su kala ibn hibban ibn da rahimahullah Allah ya tsaka yana cewa ta'alika da hadith lokacin da yana ta aiki ga wannan hadisi na cewa idza daraba ahadukum falyashtalib alwajha fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi sai yace shi ibn hibban sai yace yuridu annabi yana nufin suratul madaruri sura wanda an ka wanda za a guda shi da nan yana ya kuma ga mutum an gane ko kamar da ibn Khuzaimah ya ce ko yace Allah qariba idza daraba wajha akhihi saboda shi mai bugu idan ya buge fuskar dan uwa ne wajen abdariba din ne anna abdariba akwai alif ya wa na wajen photocopy li anna abdariba idza daraba wajha akhihi muslim saboda shi mai bugu idan ya buge fuskar dan uwa ne musulmi kaga daraba wajha mu ji wata fuska khalaqa Allahu Adama wanda Allah bai zurfi halicci Adamu ala surati akan sura wannan fuska. an fahimta ko eh eh in kana son wannan kaliba ga bayani ne kawo inda dauko wannan magana shine sai ibn hibbana kaliba mun ka ce a ibn hibbana da imam al-baihaqi da al-qadi iyad da qutbi duk musa cikin ahlul tawili ko ah, to ka magana da kai ta saba mu ibn khuzaimah ba ya ta faɗi ba shi ba amma bari ka ji amma ahlus sunnati amma ahlus sunna fala yu'rafu hadha al-qawl an ahadin minhum ibn khuzaima wa ibn munda alayhima rahmatullah wa amma ahlus sunna amma ahlus sunna waɗanda ba su tawili kenan ahlus sunna waɗanda aka yi tsaye su kan fala yu'rafu hadha al-qawl an ahadin minhum babu wani guda daga cikin su wanda ya fasar hadisin da haka kun ji ko guda da hadisin ga wanda ya ce yace zamiri na shidin ya kudu al bai babu shi sai hal sunna fa illa siwa ibn khuzaimah bane ibn khuzaimah yana ibn khuzaimah cikin waye ke inji ko ahadu sunna da wanga zalla ko ko wanga koya sun mai sai maradi suna mai sai mai raddi na da dan cikin mu na ya kodi bari mu gyara mai kila fahimta ahadu sunna na nakin kai ba mai dan samu wannan ya fassara ya tawi da shi dawa wabni manta. da ibn manda su ba kilahu ba ahlus sunna ba cikin ahlus sunna an zama jiro ba kasan ba ka ci ahlus sunna kan kama ta sai Muhammad suna ba sai sa ka bin rahawai su humaidi su abdullah bin ahmad su bukhari su muslimu su abu dawud su tirmidhi su nasai ibn majah duk suna ahlus sunna ba to duk cikin su irin waɗannan gaggagaggan malamai babu wanda ya yi tawilin bamirin ganahi ya ce yahudu ala al-mabarun bi ahlus sunna babu sai mutum gabi. biyu ibn wa ibn Khuzaima da ibn Manda alaihima rahmatullahi na alaihima rahmatullahi to yanzu kamar kira malla yana zaton kira ba kai baka karanta kitabun tauhidi ba zai ma quotation cikin kitabun tauhidi wanda muka karanta inda muka karanta mu duk kaulai ma kaulai ibn Khuzaima saboda mun karanta yana da karatu wanda ya rashi wancan zakin kila malam zaje zai ba zai ba sai na fassara ba mu sun kuma akwai bukatar sautara saboda kila akwai gumuri da wani abu babu ne malam karanta mu da ibn Khuzaima yace a cikin kitabun tauhidi nashi a nuna yana tawilin ala sunatihi qala ibn khuzaimah توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على سورته يريد سورة الرحمن عز وجل يريد سورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى قوله خلق آدم على سورته ألهاه في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه بوجه أبيه أبيهم فتفهموا رحمكم الله فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر ولا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال ina jin wannan in Allah su gare wanda ya halarci karatun ya ji wanga nafsi na harfan bi harfin a kaulin ibn Khuzaima in ma kana son ka kara gane in ka koma gida ka ɗauko ibn Khuzaima ka kwatanta ka gani amma yana yiwa kila wani ya fara tahowa ko kuma ya kai ma wani haka bai ji saura ابو بوجه سين شيء قال ابن خزيمة توهم بعض من لم يتحرى العيد ساش مدن دبي كردان وبا بيتاش كراتوبا يا وبو هيا ذا أن قوله على سورته فلما ان الله ليت خلق الله آدم على سورته يريد سورة الرحمن يزد تشوى شيء النبي لا سورة الرحمن ما لا عز ربنا وبنجز يوم يا جاجرة وجل يا وشي أن أن يكون هذا معنى الخبر وأن يكون تشوى معنى وأن حديثي كرا شيء الله bal ma'ana qaulihi khalaqa Allahu Adam khalaqa ya halicci Adam kan sura kai alha'u ha'u ana wanda a a a Allah da ke sarki ya halicci annabi Adam ala surati hadal al-madawuri akan sura wannan da an ka buga allazi umira zalim wanda an ka umurshi shi mai bugun bishtina da wajen yi bi sarki ni sai huska ce wajen bugu wallazi qabbaha wajahu wanda wannan da kuma ya muna na fuska ce yace Allah shi muna fuskar ka to shi an ka faza jara sallallahu alaihi wasallam shi na mun sallallahu alaihi ya tsawace an ya kule cewa wajaha man ashbaha wajhaka annabi ya tsawace kai ce haka ya ce Allah ya shigo da fuskarka da fuskar wanda ya kamata da fuskarka annabi ce ne anna wata adama saboda fuskar annabi adamu shabihun wujuha banihi ta yi daidai kama ki guda da fuskokin me da fuskokin yayan shi annabi adam fa in qala shakimu idan mai zagi yace li bani adam da ɗaya daga cikin yan adam yace mai qabba Allahu wajhaka wa wajha man ashbaha haka?" Allah ya munanar da fuskarka da fuskar duk wanda ya kama da ka to kaga kana mukabbihan wajen adama kaga kenan ya muskula ya ci mutuncin fuskar annabi adamu salawatullahi alaihi wa salamu abincin Allah da salatutun Allah tabbata a gare shi abin da yasa Allah shi adamu din nan wujuhu bani shabihatun bi wajhi adamu ko ba haka fuskokin ƴaƴansa sun yi kama da fuskokin ubansu shi adamu adamu saboda haka fata mu ku sa fahimta rahimakumullah Allah shi muku jin kai ya ku sunna ku fahimci ma'anar khabar wannan ma'anar wannan hadisi wala tagalitu kakku shirme wala tugalitu kakku zaɓin kan dare, wata tadullu an sawa'is sabil ku karkace ku bace mu hanya madaidaiciya wata tahamalu al qawl sai ku ku hau zancen tahamalu ala hawa hamala kaza ya ɗauka hamala ala kaza ya hau wa tahmalu al sai ku hau zancen cewa fi tashbihi alladhi huwa dalal ku hau yan gidan ku zan yan gidan masu kamanta Allah da halittu wanda kuma bata ne ba shi ibn khuzaima ba ba yace to wannan ta ahad cikin ahad sunna ibn khuzaima sai adda wanga ra'ayi in ba ibn mandaha ba to sai ka muna dalilin da yace ibn khuzaima da wanga riga shi zai da zan insha Allah lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك